immediately وآتوا اليتامى أموالهم Allah maɗaukakin sarki ya shimfida shari'a ya ya shimfida shari'a abinda za a yi a zauna lafiya talaka da mai hali da mai mulki da ɗan siyasa sai kuma aka shigo a cikin gida wajen marayu abinda ake ce ba maraya shine duk ɗa ko ɗaya da ubansa ya rasu ko ubanta ya rasu kafin su balaga shine maraya amma duk sa'an da ɗa ko ɗa suka balaga sun fita haddin maraici in aka ce duk wanda uban shi ya rasu shine maraya to ai kowa ma uban shi ya rasu ko ya shekara ɗari yana maraya kenan amma hajjin a cikin shari'a musulunci duk ɗa ko ɗa da uban su ya rasu kafin su balaga shine maraya maraicin kenan da zaran ta balaga ko ya balaga an fita cikin haddin maraici to me yake faruwa wani Allah zai sa sai uban ya rasu ya bar 'ya'ya ƙanana ko ya bar manya da ƙanana to abin da ake shari'a ta jindaya shine sai ƙananan waɗanda suke su za su ɗauki sunan marayu ɗin aka ce wa atul yatama amwalahu ku baiwa marayu dukiyarsu ma'ana in aka danka maka amana dukiyar marayu shi kenan sai ka kula da dukiyar ba zalunci ba barna ba wasa da dukiyarsu har sai lokacin da ya zo ya girma ya balaga ko ya hankali aka ga zai iya tasarrufe cikin dukiyarsa to sai a ɗauki dukiyarsa a danka masa sai Allah madaukakin sarki ce wala al khabitha bit tayyib kada ku musanya mummunan dukiya ko arziki ko wani abu da kyakkyawa ma'ana maraya an mutu an bar masa gona mai kyau kana da gona mara kyau an mutu an bar masa dabbobi masu kyau kai kana da dabbobi mara kyau ko an mutu an bar masa kaya masu kyau kai kana da mara kyau da aka danka amana su hannunka sai ka ɗauki nasa mai kyau ka kai gidanka ka ɗauko naka mara kyau ka je ka ce gashi dukiyar maraya kenan Allah ce wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib wala ta'kulu ma'ana ƙarshe kenan iya mana ƙarshen umarni da a yi amana kenan in ya zama na nasa mai kyau ne kana da irin wannan abin mara kyau aka ce karka canza ka dauki nasa mai kyau ka kawo mara kyau ka bashi to ina ga masu danne dukiyar baki ɗaya aka ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyarsu ma'a amwalikum tare da dukiyarku ku ci dukiyarku ku bar musu dukiyarsu innahu kana huban kabira aicin dukiyar marayu aka ce laifi ne mai girma Allah ya girma ma girmama ma wanda ya ce laifi ne mai girma sa'an nan sai ce wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama wa atul yatama amwalahum can abinda ake nufi maraya ko marainiya me yasa aka ce musu marayu bi itibari ma kana la'akari aka yi da lokacin da suke marayu din amma yanzu da za a ba su dukiyan ai sun girma sun balaga to sai aka zo kuma aka ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama to abin da ake nufi da yatama nan mace kenan nana Aisha ta ce wannan ayar fassararta ita ce ko shi ne ko ita ce marainiya ce aka danka ta amana hannu wakili wani da zai kula da ita wanda aka danka ta hannun shi ɗin take karkashin kulawarsa ɗin ya ga tana da kyau kuma an bar mata dukiya tana mallakar dukiya sai yayi bukata ya sha'awar ya aure ta don tana masa kyau kuma yana tana da dukiya kuma akwai aure tsakaninsu. su to sai aka ce in za ka aure ta to kada ka ɗauki daman tana karkashin kulawarka ka aure ta duk yadda ka ga dama a'a ka ba ta hakkinta da ta cancanta irin wannan 'yar da gidan da ta fito da kyauta da dukiyarta in za a aure ta nawa za a bata sadaki me za a kashe mata nawa za a yi mata aka ce haka za a yi wa in khiftum Allah tuksitu fil yatama to in ba za ku iya yin haka ba kana ganin gata da kyau da dukiya kana son ka aure ta amma ba ka son ka bata hakkin da ta cancanta sai ka ce a a fankihu ma taba lakum minan nisa'i ka je ka nemi wata yar ka aura wacce ta maka ka yi aure biyu ko uku ko hudu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna sai aka fara da biyu wasu lasa ko uku ka aure mace biyu ko ka aure mata uku wa ruba'a ko mata hudu abinda shari'a ta baka dama kenan sai ce amma da sharaɗin in zaka iya yin adalci an baka dama ka auri mata biyu ko uku ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan yace mafna wa thulatha wa ruba'a yaushe aka kawo zanjen maganar mace daya aka ce ai aure mace ɗaya larura ce sai in kaga ba za ka iya yin adalci ba to shine sai a ladabtar da kai in ba za ka yin adalci ba to ka hakura da ɗaya saboda kada ka shiga laifin wacce ba za ka yi mata adalci ba din to shine sai aka ce ashe asalin aure biyu ne ko uku ko hudu yaushe ake aure ɗaya in ba za ka iya yin adalci ba sai a ladabtar da kai a ce dole ka hakura ɗaya kenan au ma malakat aymanukum ko ka je ka in kana da kuyanga ko baiwa sai ka hakura da ita saboda kada ka kawo biyu ko uku ko hudu ba za ka yin adalci cikin su ba zalika adna Allah ta gulu abinda aka faɗa ɗin nan in ba ka ba za ka yi adalci ba ta hakura da ɗaya ko kuwa kwarkwara ko ku yankanka to shi ne abinda zai sa ya fi kusa da kada ka yi zalunci Allah ta ulu ai la ta juru ai an ji ka'idar rayuwa kenan ko yaushe mutum zai zo aje mata biyu ko uku ko hudu da sharaɗin adalci to yaya menene adalci ɗin a ina ake adalci ɗin me da me ake adalci din mana dole ne kai adalci tsakanin su su biyu din ko uku ko hudu to menene adalci yaya ake adalci to shine inda matsaloli suke ta tafiya kenan suna rarraba wannan yace kaza wannan yace kaza amma abinda za a yi adalci a ciki shine a cikin su amma so a cikin zuciyarka ba za ka iya daidaita yadda kake son wacce kuma haka za ka so wacce ba wannan ba za ka iya ba amma wajen rabon kwana wajen biyan haki wajen menene da menene kowa ka bata to har wajen koma hakkin su kuma ya za a yi kowace dukkan su hakkin su daidai wa daidai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba musu kwana ya raba musu hakkokin su sai ce ya Allah madaukakin sarki ga iya rabona da nayi gwar cikin abin da nake mallaka Allah kada ka kama ni a cikin abin da bana mallaka shine karkata na zuciya so daga zuciya wannan abu ne ko ƴaƴanka ka haifa guda biyu ba yadda za a yi kace yadda kake son wannan haka kake son wannan haka matanka guda biyu ko uku kana son su su duka amma akwai ɗaya ka fi son ta ranka ya fi natsuwa da ita ka fi karkata zuwa gare ta wannan matsala ce da take ta fi karfinka to amma wacce ka fi son da wacce ita ma kana son ta din to aka ce sai kai musu adalci menene adalci aka ce wajen kwana wajen raba girki kowace a bata hakkinta a bata suna girki kwana biyu ne ko kwana uku uku ne ko kwana hurhudu ne da wacce ka fi so da wacce baka fi so da wacce kake son ta ita ma din ko da wacce baka baka fai son ta ba kowa sai a bata hakkinta na girki din shi ne hakkinsa to saduwa kuma fa sai malikiya suka ce a'a wajibi ne ka bata girkinta ranan girkinta wajibi ne ka je wajenta ka kwana wajenta to amma saduwa fa suka ce ba za a wajabta baka wannan ba saboda saduwa ko jima'i yana faruwa ne sanadiyar tashin sha'awa in aka iya zamana tana da girki sai rannan ka da sha'awa sha'awa ta tashi maka aka ce ba za a tilasta ka sai ka sadu da ita ba eh sai dai in sha'awa ta tashi amma za ka bata girkin ta to me amfanin girki ba za a sadu da ita ba sai aka ce eh ai girki din yana da matsu saduwa din shine karshen abin da za a yi amma kafin saduwa din ai akwai matakai ita ma ta ga yau ita ke girki mai gida ya zo girki ya zo gidanta ya zo ɗakin ta gashi nan ta kai ruwa a lola dan ta ɗauki hula dan ta yi menene da menene sannan a zauna ana hira tana ɗaya kewan cewa yau ita ma tana girki ana tattaunawa duk wannan yana nan shine akwai ɗebikewa. akwai kusanta akwai jin na ƙanshin juna akwai kaza da kaza na karshe shine jima'i to shine aka ce waɗannan duk za su yi kana ɗakinta kuna hira kuna tattaunawa tana jin daɗi yau mai gida na ɗakinta ta abinci ta kawo ka ci za ta samu lada ko ku ci tare ta sa ruwa buta ta yi kaza da kaza da kaza wayannan duk ɗaya da kewa ne tana jin daɗin wannan wannan ba sai sha'awa ta tashi ba dole za ka iya yin wannan sa'an nan a zauna a tattauna tana ganin mijinta kusa da ita shi ma yana ganin matarsa kusa da shi ko ya dai ne dai ko da nan ciki na ciki dai ba yadda za a yi haka rayuwar take dole ne ake rayuwa haka nan ba yadda za a yi ba haka ba ne ba to sai in an zo karshe wajen saduwa shine malaman malikiya da malamai suka ce wannan ba za a wajabta mishi ba saboda me saboda abu ne na tashin sha'awa in sha'awa mutum ya tashi namiji a ce masa sai sadu da mata sai an faɗa masa sai an fada masa ba shi an fada masa ba to shi kenan adalci kenan inda yadda ake fassara adalci to cikin adalci din wannan tana da 'ya'ya uku wannan tana da 'ya'ya biyar shikenan sai ka zo ka ce adalci ne a baku duk kudin abinci daidai ai adalci a wannan gidansu dama talaka ce abinda suka saba masara suke ci wannan gidansu dama haka suke dama ka ganta da abin nan ko sai da aka bata wainan kwai kafar kaza ta ci taliya ta ci menene da aka kashe mata kuɗi sai jiki ya zamo haka sai ka zo ka ce ai tun da waccan masara take ci ke ma zai koma cin masara ka yi adalci baka yi adalci ba to sa'an nan in ka zo ka daidaita su kowa ka ba su haƙƙinsu kana da ‘yancin ka ƙara ma wata kyauta aka ce e, za ka iya don da haƙƙinka ne amma abin da aka fi so kada ka bari ɗayan ta sani saboda zai tayar mata hankali zai kawo mata rashin jin daɗi an fahimta zalika anna Allah ta'ulu wa atun nisa a sadukatihinna ikra وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي الخطاب للأزواج وقيل للأولياء zaka ce wannan magana ana yi ne ana an fuskantar da ita ne zuwa mijin da zai aure aka ce ka ba matar da zaka aura sadakinta hakkinta ne dubu nawa ne miliyan nawa ne hakkinta ne nihila shari'a ce ta bata wannan hakki da shari'a ta bata wannan ta danka wannan hannunta ko ko a'a ana magana ne da waliyanta in aka je wajen daura auren dama ba ta nan su ne za su karba maimakonta ta su ne waliyanta don in an dawo gida a danka mata hakkinta ko nawa ne shi shi hakkinta ke fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan bayan ta karbi sadakinta sai ta ce to mijinta mai gidanta ne ba ta sadakin ya biya sadakin dubu ɗari ko dubu mai tan ta ce ga dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin kyauta aka ce ka karba ka ci halal malak ko ko a'a waliyanta ne suka karbo ga sadakinki ta karbi abinta ta sa jakarta kuma ta ji daɗi ta ce ga dubu ashirin dubu hamsin dubu goma ya halatta a karba a ci hani an mari'a wala tu'tu sufaha'a ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما السفهاء abin da ake nufi da sufaha'u shine sawa'an namiji ne ko mace babba ne ko yaro ba kamar yadda wanda suka kewaye banci wannan aya suka ce mata ake nufi ba a'a yace minar almubazzirina minar rijali wan nisa'i mabarnata duk wanda baya iya bai iya tasarrufi ba sunan shi safihi as-safihu man la yuhsinu tasarrufa abinda ake nufi kenan namiji ne ko mace aka ce la wa la amwalakum in aka ce ana nufi ‘ya'yanka ne in ‘ya'yanka ba su da hankali ba su iya tasarrufi ba kada ka ce don gata ga mota ga miliyan uku ga miliyan biyar ya je ya kona ya dawo ka bashi wani aka ce a'a kada ku yi haka za a barnata dukiya al'amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyama yace dukiya da Allah ya halicce ta dukiya da Allah ya baku don ta zama kashin bayan rayuwarku da dukiya ake rayuwa kada ku danka hannun wawaye wawayen nan maza ne ko mata ne matarka ce ko ɗanka ne ko mijinki ne ko wane ne in ya zama bai iya tasarrufi ba to kada a danka dukiya a hannunsa in aka bashi sabuwar mota ya je ya yi gudu har ya wuce lamba ya je a yi karo in aka dukiya aka bashi don gata a ce ya kasuwanci ya je ya narkar da wannan kuɗin ya dawo a nuna masa gata a sake bashi aka ce kar a yi haka nan warzuquhum fiha ku ba su arziki a ciki ɗanka ne ka san bai iya tasarrufi ba in ka ce ga jarin miliyan uku ko miliyan biyar zai je ya shiga wasanni ya kona aka ce kada ka bashi to ya za a yi warzuquhum fiha ku ta ba su arziki a ciki ka ba shi abinci ka ba shi tufa ka ba shi menene ko da wata ne ka ce ga kudin batarwanka na wata ko ga kudin batarwanka na kaza je ka sai kaza azumi ya zo je ka yi kaza duk bukatunsa ka rinka shi gwargwadon abin da zai je ta tasarrufi shine warzuquhum fiha waksuhum ku ba su tufa ku tufatar da su a ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka musu maganganu masu daɗi masu kwantar da hankali ka kwantar da hankalinka wata rana ku za ku mallaki wannan dukiya abinda ake so ka je kai karatu ka mallaki hankalinka ka zama kana da ilimi na addini da na boko kaulan ma'rufa kenan in ɗanka ne in kuma na marayu ne ko na wane ne aka ce in na marayu ne ba za ku danka musu dukiyarsu ba sai in su yi hankali in na marayu ne to ina ma na kaulan ma'rufa ka yi hakuri wata rana dukiyarka za ta dawo hannunka in ka girma kai hankali yanzu aka danka maka dukiyar a hannunka dukiyar za ta salwanta za ka girma ba komai ba za ka tarar da komai ba shi ne aka ce sai a yi musu a rinka yi musu maganganu na kwanciyar hankali na jin daɗi ya ce kaular ma'arufa kenan ku ai kalaman layyinan تطيب به نفوسهم وقال مجاهد أمروا أن يقولوا لهم قولا جميلا في البر والصلة قيل معناه ادعوا لهم بارك الله فيكم وحاتكم وصنع لكم الله يشمكم البركة وترانا دوكي أن ذات زموتاكم أبند أكيسو جيكا كتشيغا بدا كاراتو كافين دوكي هتزو تزمتاكا ملكركا كان هذا إلمي كاية كاسوانشي كاية وايو كاسان الديني كان هذا إلمي abin da aka ce a yi kenan ko to sai aka waye gari abin Allah madauki sarki ke faɗa wannan maganganu to sai aka waye gari mutum zai zo ya girma ya mutu sai ya bar yara da matarsa suna cikin kulle suna da hakkin gado ƴaƴan suna da hakkin gado sai wani babban wansu ko wani kanin mamaci ɗin ko wansa baffan su kenan sai zai mallaki dukiyar baki ɗaya. da sunan zai kiyaye musu dukiyarsu. karshe sai ga matar da ta shekara talatin gidan ta haifi ‘ya'ya tana cikin kulle sai ga ana so a kore ta yanzu za a ce ta je ta nemi sana'ar da za ta yi wata wayansu sai a kore su har cikin gidan sai an fitar da su saboda kanin mamacin ko babban wansu ya yi zalunci ya cutar da su ya mallaki dukiya shi yana tara ma ‘ya'yansa magadansa da za su gaje shi a'a wannan zalunci ne to da matan kuma suka ga yadda ake yi dan me zaki zauna kina cikin gida cikin kulle shekara talatin shekara arba'in ya mutu gashi nan babban wansu ya zo ya mallaki dukiya ko wani kaninsa ko wansa ya zo da sunan shine kanin mamaci shine zai kula da 'ya'yan mamaci ya gaje dukiyar baki ɗaya karshe su rasa yadda za su yi matar yanzu ake take neman ina za ta je ta raba ko ta koma gidansu ko ta je ta nemi sana'a tana yi wannan al'amari duk ba shi da dadi ba abin kwanciyar hankali a ciki karshe waɗanda za su yace ai ta ba za ta zauna kulle ba me yasa ba za ta zauna gida ba me yasa ga wacce ta zauna shekara talatin arba'in ga shi yanzu ta fito yanzu an kore ta an ce ta je ta nemi abin da za ta ci yanzu za ta je ta nemi sana'a yanzu za ta je tana neman wanke-wanke tana ma mutane shi yara suna mutane reno to sai matan kuma da 'ya'yan yanzu su ma an yi zalunci can da zalunci ya yadu ba wanda ke iya hana wannan zalunci duk wacce ba ta da gata wallahi suna cin wannan abin in aka zo aka baka labari sai mas'ala sai karasa ya za a yi anya ko Allah ba zai sauka ma al'umma azaba ba shi shikenan dole sai ta hakura haka nan gagado tana kallo kada mijinta ko wan mijinta ko babban wa ya danne ya mallaka wallahi tallahi tana nema abin da za ta ci babu tana nema abin da za ta ci wallahi babu ƴaƴanta kankanana to waɗanda kansu ya waye yan boko mata yan boko ko yan boka ko yan menene da menene ai ga abin da ke gudana ga abin da ke gudana to da mai gidan ya dan girma kaɗan sun ga alaman dukiya ta tattaru sai su je su yi tsubbu su sihirce mai gidan su ɗaure shi su ajiye baya iya tasarrufi cikin kuɗin shi kansa ba zai iya ɗaukan kuɗi ya tasarrufi ko ya taimaka ma addini ba sai da izinin matarsa ko ƴaƴansa shi kenan ya zama mai gadi kenan ana jiran yaushe zai mutu in ya jima bai mutu ba sai a san yadda za a yi can ai zalunci nan ma ai zalunci to menene adalci to shi a samu hukuma da ke kula da hakkokin mutane duk wadda aka cuce ta aka zalunce ta tana da inda za ta kai kara to amma yanzu mace talaka ce ba ta yi karatu ba ba ta yi boko ba ba ta yi arabiya ba kanta bai waye ba amma ta zauna gidan aure ta hayayyafa mai gidansu ya rasu ina za ta je yaushe za ta je ta ga sarki ya za a yi ta ga gwamna ya za a yi ta ga kaza to shi aka ce ai tsarin da addinin musulunci ya tafi tsarin da kasashen musulmai ke tafiya ba yadda za a yi a zalunci wata ko wani talaka ba a sani ba ya za a yi a sani aka ce unguwanku akwai mai unguwa daga mai unguwa sai dagaci daga dagaci sai hakimi daga hakimi sai sarki ba wanda zai ce hakimi bai isa ga sarki ba duk sa'an da hakimi yake so ya ga sarki zai ga sarki mai unguwa zai ɗaukaka kara zai ɗaukaka matsalan wannan matar talaka ko wannan talaka ko wannan marayu zuwa dagaci dagaci zai ɗaukaka wannan mas'alan rana ɗaya kai ma hakimi don dama ba haka tsari yake ba hakimi ya tabbatar da cewa waɗannan an zalunce su ko ana so a zalunce su in ya iya ya magance matsalar shi kenan don karkashin hukumar ce in ba zai iya ba sai a ɗaukaka a kai gaban sarki hakimi duk sa'an da yake so ya ga sarki yana da iko to sarki zai kirawo matsalar a fada a kawo komai da komai a baje sarki ya hana a zalunci talakawa ma'anar sarauta kenan ma'anan mulki kenan ma'anan kai ne sarkinmu kai ne shugabanmu kai muka zabe ka kai muke girmamawa Allah ya ce a girmama ka saboda ka hana zalunci amma in ya zamana ganin shi kuma ya fi karfin talaka talaka sai dai hauhawan jini ko ya mutu da takaici ko ta samu hauhawan jini ko ta mutu da takaici ba ta isa ko bai isa ya je ga sarki ba to ina ma'anan tsarin unguwan duk inda take dai da za a zalunce ta cikin unguwa ne wannan unguwan duk unguwannin Kano akwai mai unguwa mai unguwa yanzu yanzu zai iya tashi ya je ya ga dagaci dagaci na da fawa da zai tashi ya ɗauki matsala ya kai wajen hakimi hakimi a tabbatar masa da komai da komai sai ya ɗauki matsalar ya yi ƙoƙari ya magance hana a zalunci talakawa ya ce ba haka muka gada ba iyayenmu da kakanninmu suna hana zalunci ne shi yasa har daula ta kai kaza kaza kaza in matsalar ta fi karfin sa sai ya ɗauka ya je ya kai gaban sarki mai martaba sarki daga eh, hakimi na kawo matsala gaban mai martaba sarki an san matsalar tana da matukan muhimmanci yanzu ke ba talaka ba ce. ke kai ba talaka bace kai ba mara gata bace ke ba mara gata bace ba tun daga sarki shine gatan ku abinda Allah ya dora shi yace yi kenan na Abubakar yana zama halifa ya ce za a taimaka wa talaka har sai an kwaco masa hakkinsa wajen mai ƙarfi mai ƙarfi kuma za a kwace hakkin talaka har sai an danka hannunsa to sai aka wayi gari ba talaka in kana da talaka kai talaka ne baka da kuɗi amma wai a zalunce ka a nuna ma fin karfi to ai kuma rayuwa ta lalace kenan me yasa ina ina karfin sarauta ina karfin gwamna ina karfin sarki ina karfin hakimi sarki yana da karfi ne don kanshi a ya riga ya tsallake yana da dukiyarsa ba wanda isa kai majalisa ga dogarai ga komai ba wanda isa ya sarki wani abu to sarki na zaune ne dan wa dan talaka shine gatan talaka to amma yaya za a yi ba ta da gata ba ta iya boko ba ba za ta iya rubutawa ba ba ta iya rabiya ba kuma tana kwana cikin takaici sai dai a bugo maka waya a zo a same ka a ce maka ya za ka yi ya za a yi mm, wanda kanin mamaci ko babban wa ya riga ya mallake dukiya ya yi nesa cikin kashe dukiya ya za ka yi ya za ka yi da shi ba ka da yadda za ka yi da shi sai dai ka ce sai ki hakuri sarki ne zai iya warware miki wannan matsala ta ce to ina ta ya za a yi ta je ma ta isa ma ta mai unguwa to mai unguwa shi ma eh, mai unguwa masu unguwanni suna adalci in suka yi adalci Allah zai saka musu eh, zai saka musu alkhairi duniya da lahira mai unguwa ya dauka wurin dagaci wajen gaci ya kai wurin hakimi shi kenan matsala ta kare ba za a taba samun wani takaici wata ta kwana da takaici ta samu hawan jini ko ne kwana da takaici ya samu hawan jini ba amma duk abin da aka takura aka masa har ya kai gaban sarki wallahi tallahi ba sa yarda a yi zalunci suna kwato haƙƙi ko ɗan shi ne ko hakimi ne ya yi zalunci wallahi sarki sai dai a tube ma mai shi rawani rannan sai an biya mai shi kuɗi to amma yaya za a yi abin ya kai gabansu shine aiki an fahimci abin da ke faruwa wa ma yatama amwalahu ku ba su dukiyarsu kada ku zalunce su tunda ubansu ya rasu talaka marayu ne aka yi sarki na da kofi alkali na da kwafi kowa na da kwafi shi kenan dukiyar su kaza kaza kaza kaza ba wanda zai iya taba wannan dukiya ya'ya sun girma a zuwa kaza mu ga yadda shari'a ta ce in zaka ba su dukiyar su ka kafa shaidu to a zo jama'a a zo ina mai unguwa ina dagaci ina ga hakimi ga gaban sarki gaban wane ne to ga shirin dai marayu Allah ya kai Allah ya sa sun kai yanzu suna da hankali za su yi tasarrufi ga dukiyar su a karanta takardar da ke fadar sarki a karanta takardar da ke hannunka dan da ke marayu dukiyar su ga ba abinda aka ka a ciki sai ka danka musu kaga kai ka fita zargi kuma ka ba da hakki yadda Allah ce ka yi to sai ka kai ma Allah ya taimake ka amma in ba haka ba wanda mamacin nan fa dukiyar ya tara ya mutu kai kuma ka zo ka gaje haramun to kai shi kenan kai ne mai ran karfe ba za ka mutu ba ‘ya'yanka da kake suka rama tara ma ɗin nan sai kaga yadda Allah zai da su Allah ya kiyaye. Ikra. وابتلوا ta ma shi marayar da yake dukiyarsa ce aka baka ka kiyaye shi kansa aka ce kada ka danka masa sai ka jarrabe shi kaga ya kai munzalin ya balaga yana da hankali zai iya tasarrufi da dukiya sannan ka ce ka danka masa ba wai kai ka ɗauki dukiyar kamar mallakar makanka ba a'a shi da kansa aka ce ta ma ai ku jarrabi marayu yanzu an ambace su marayu ne saboda sunansu na da amma yanzu sun fita a karkashin wannan sunan don sai ya balaga an tabbatar da hankalinsa sa'annan a ɗauko dukiya a danka masa wabtalul yatama a shuru'un fi ta'ayini waqti taslimi amwal yatama ilaihim wa bayanu shartihi ba'da al-amri bi ita'iha ala al-itlaq wai yanzu ne aka zo ana nuna lokacin da za a danka ma marayu dukiyarsu ba da bayanin sharuɗin da zai sa sharuɗin da za a yi sa'annan a ba su dukiyarsu bayan an ce dole a ba su dukiyarsu wannan hayu da inda kauni su faha'a aka ce kuma in marayun wawaye ne ba su da hankali ba sa iya tasarrafi kar a danka musu dukiyar wal ibtila'u al ikhtibar a jarrabe su to kowace ƙasa da kowace al'umma tana da yadda take sanin wane yayi hankali wasu suka ce ya za a jarrabe shi yace sai kai da ke kula da shi sai ka danka masa wani nauyin cikin tasarrufin gida ka ce ka tafiyar da al'amari kaza ka danka kudi a hannun shi ka gani na sati ne ko na wata ne ko na menene in ya iya tasarrufi za ka gani in bai iya tasarrufi ba za ka gani in ya iya tasarrufi bayan ya balaga to sai ka ɗauko dukiyarsa ka kawo shaidu ka danka masa hannunsa amma har ka ga cewa wani hankalinsa bai cika ba bai iya tasarrufi ba wani zai balaga amma bai san kan tasarrufi ba ce ba za a bashi ba hatta idza balagun nikaha har sai in sun isa aure ma'ana in sun isa su aure shine sun balaga kenan sun kai lokaci ma ya kai lokacin da zai iya haifar kamansa shi ma ko da ya mutu ya bar masa dukiya fa in anastum minhum rushda in kun sani kun ga cewa wannan sun samu sun kai sinnin rushidi ya samu hankali zai iya tasarrufi in an bashi naira dubu goma zai iya sarrafawa ta kai naira dubu mai tan in an bashi kula da gida zai san yadda zai tafiyar da su in an bashi kula da shago kanti zai san yadda zai tasarrufi a ciki to yanzu ne za a danka masa dukiyarsa a hannunsa fadfa'u ilaihim amwalahu ku ba su dukiyarsu kada ku rage komai a ciki ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا kada ku ci dukiyarsu dan barna kada ku yi gaggawancin dukiyar kafin su girma wa man kana ghaniyan duk wanda yake kula da dukiyar marayu kuma Allah ya hore masa yana da wadata falyastafis ya kame hannunsa kada ya taba dukiyar marayu wa man kana faqiran wanda kuma yake talaka ne ba yadda zai yi yana bukatar dukiyar gashi kula da dukiyar marayu ya dauke masa lokacinsa da kulawarsa duk baki daya aka ce falyakul bil ma'rufi falyakul bil ma'rufi ina ma'ana falyakul bil ma'rufi ya za a ci da ma'arufi kowa ya san menene ma'arufi wannan da ke kula da dukiyar marayu din nan kullun nawa zai ishe shi shi ma ya ci ya koshi abinci zai ci ya cika cikin shi ko lallai sai abincin ya zamo mai ɗan karin tsada abinci aka ce ya ci ya cika cikin shi amma kada ya ƙari na jin daɗi ya ƙara abinci mai jin daɗi abinci na jin daɗi mai tsada wanda zai tafiyar da dukiyar marayu falya kulmin ma'arufi ya ci da abin da shari'a ta sani gwargwadon azanci gwargwadon imani gwargwadon yadda ba zai cutar da ba zai cutar da dukiyar marayu ba to kamar rayuwa ta Kano al'ada da aka sani in mutum yana kula da dukiyar marayu wannan dukiyar marayu kula da dukiyar ya hana ya samu cikakken lokaci ya kula da kansa kuma yana bukatan ci da sha shi ma da bukatunsa sai a kalla mutane mutane unguwa da mai unguwa da dagaci da hakimi da manyan unguwa da malamai sai a lura a gani gaskiya wane yana kula da dukiya shi ma kansa yana bukatar abinci da tufa da meye da meye ne to nawa ne ya kamata dan ba yadda za a yi unguwa ko gari a ce mutane ba su sayar da rayuwa take ba duk kowa ya san cewa in an ba shi ne kwandala zai ishe shi to in kwandala zai ishe shi kada ya ɗauki guda biyu in biyu za su ishe shi kada ya ɗauki guda uku in zai ci tuwo da miya da menene da menene kada ce sai an kawo wainan kwai ko a naman kaza ko menene da menene da menene zai zai zai barnata dukiyar marayu kai kanka da nawa kake ci ba tuwo miyan ba kake ci ba da magi ba da daddawa ba don dan duke marayu ta ka kace daga yau a kawo taliya a kawo shinkafa a kawo kwai a kawo kwan a'a ai ba haka bane ba sai a duba me yaya rayuwa ka take in kuma ya zamana mai hali ne mai cin wannan abubuwa masu daɗi ai an ce falyastafif sai ka kame hannunka ka bar duke marayu suna girma falyakul bil ma'rufi fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum in aka tabbatar da wannan ɗan ko waɗannan ‘ya'yar ko wannan ‘yar ta yi hankali ta mallaki hankalinta ta balaga wannan ɗan ya yi hankali ya mallaki hankalinsa ya balaga ya iya tasarrufi an gwada shi an ji an gwada shi an gani an gwada ta an gani to yau za a zo a danka musu dukiyarsu a hannunsu fa'iza da fa'atun ilaihim amwalahu in kuka zo za ku ba su dukiyarsu fa'ashidu alaihim a kawo shaidu mai unguwa dagaci manyan malaman unguwa manyan dattawan unguwa to gashi dai Allah ya kawo mu yau za a danka ma marayu dukiyarsu dama ran da aka raba gadon dukiyar manyan unguwa duk an sani malamai an sani dagaci ya sani akwai takarda kofi unguwa uran mai dagaci akwai takarda kofi ni da na karba akwai takarda kofi wajen su marayu sai a kawo duk dukiyarsu nawa ne dukiyarsu kaza ne ran da aka bayar dukar a ga ya sauka in aka bayar da daidai wa daida yayi daidai in kuma a yi tasarrufi an samu musu riba to shi ke fa biha hawa ni'mat sai a kawo shaidu ina ma'anar shaidu shaidu za saboda a fita zargi kada ka je kai ma kana tasarrufi ka samu kudi a ce dukiyar marayu ne akan jama'a idon jama'a ya biya ya ba su dukiyar su kar su girma wani munafiki zai zuga su ai kuɗin ku kaza kaza kaza ne a a kan kan idan jama'a shaidu akai komai da komai in ka kafa shaidu kaga ka fita zargi su ma ka danka musu hakkin su ba za su girma wani zai zuga su ba wa kafa billahi hasiba Allah madaukin sarki ya isa ne hisabi ko to sai malam yace wa qila ma'anar al-ikhtibar ay da nazaru ilayhi fi nafaqati ad-dari li ya'rifa kaifa tadbirahu yace yadda za a jarrabe shi din nan shine sai a bashi tasarrufin gida kai an baka kula da wannan gidan gashi zuwa sati ko zuwa wata ko zuwa wani lokaci ga ruwa za a nemi ruwa ga cefane ga abinci yadda za a yi a ga zai iya tafiyar da wannan in ya iya tafiyar da wannan to ya iya isa kenan a bashi dukiyarsa wa in kanat jariyatan rudda ilaiha ma yadu ila rabbatil bayt in kuma mace ce to sai a ce to ke kuma ai in namiji ne ba kula da gida zai yi ba to mace ce kuma fa mareni ya ce yanzu ta girma ya ce ke ya ga ki kula da gidan nan abincin yara da kulawa da tsare-tsare da menene da shirya abinci da menene da menene za a gani tana da hankali ta fahimta ko za ta yi barna ko ba ta sa abin take ciki ba suka ce ko mutum ya balaga fa in wawa in bai iya tasarrufi ba kar a bashi kuɗi. hatta idza balagun nikaha almuradu bi bulugin nikahi bulugun hulm abinda ake nufi da in isa aure shine ya balaga liqaulihi ta'ala wa idza balaga atfalu minkum al to sai aka ce in su baka balaga to ya zai balaga yace alamatil bulug yace yana cikin alamomi da ke nuna ɗa ko ya sun balaga al'imbatu ya fitar da gashin mara duk sa'an da yaro ke karami gashin mara za ga gashin shi kankana ne kamar gashin jikin bera haka duk sa'an da ya girma za ga gashin sun yi kauri sun yi baki kyar to alama ce ta cewa ya balaga kenan wa bulugu khamsa ashrata sana da kuma da ya kai shekara goma sha biyar wa qala malikun wa abu hanifa wa ghayruhuma la yukamu liman lam yatalim bil bulugh illa ba da mugdi sabata ashara sana aka ce shekara goma sha biyar saboda kisan abdullahi dan umar ko abdullahi dan abbas yace za a je yaki jihadi ina dan shekara goma sha hudu manzo Allah ce a'a bai isa ba bana baɗi za a je yaki na kai shekara goma sha biyar manzo Allah ce na isa na zo na ce ya suka ce haddin balaga ke ne shekara goma sha biyar amma imamu malik da imamu abu hanifa suka ce ko dai ɗaya mafarki yana saduwa da mace ya fitar da mani ya balaga kenan in kuma wannan bai samu ba sai a jira har ya kai kai shekara goma sha bakwai sai a saka masa hukuncin ya balaga kenan an fahimta wa hadhihi alamat ta ummu zakar wal unsa alaman mafarki da gashin mara da shekara goma sha biyar ko sha bakwai duk ya hada ɗa namiji da ƴa mace to ƴa mace sai ita kuma ta kaɗaita da abu guda biyu a ganta da ciki ko kuwa ta yi haila duk yana nuna cewa ta balaga kenan ko fa in anastu minhum rushdan shine absartum kun gani minhum rushudan bintu shi suka ce waqtalafa ahlul ilmi fi ma'anar rushd malamai sun kari juna ilimi cewa sun kai sunnin rushd din nan ha huna faqila as-salahu fil aqli wad dini a ganshi a cikin hankalin shi a cikin addinin shi yana da natsuwa komai sa na tafiya daidai wa daida ba wauta ba sakaci ba barna waqila fil aqli khassatan imam abu hanifa yace a'a ba za a yi la'akari da addinin shi ba in dai aka ga hankalin shi ya cika ya san tasarrufi ko fasiki ne a bashi kuɗin shi qala sa'id ibn jubair wa sha'bi innahu la yudfa'u ila al-yatim maluhu illa idza lam yunas wa idza wa in kana yace maraya ba za a bashi dukiyarsa ba ko da ya girma ne ya kai shekara ɗari in ba shi da hankali ba za a ba shi kuɗin ba qala dhahak wa in kana balaga mi'at sana wa jumhurul ulama'i malamai jumhur malamai suka ala anna rushuda la yakunu illa ba'da al-bulugh cewa sinnin rushd din nan ba zai taba kaiwa baiwa ba sai bayan ɗaya balaga wa ala annahu in lam yarshud ba'da bulugh al-hulum la yazulu anhu al-hajar suka ce in ya balaga aka ga hankalinsa bai shi da shirya bashi da nutsuwa yana tasarrufi yana barna yana menene da menene ko ya balaga ba za a ba shi dukiyar ba wa qala al imamu abu hanifa imamu abu hanifa yace rahimahullahu ta'ala la yujaru ala al hurr al baligh wa in kana afsaqa an nas wa ashaddahum tabdhiran wa bihi qala an-nakhai wa zufar wa zahiri nuzum Kur'ani. أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة, مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد يا بلغ كما أنغيش ينادى حنكلي akwai yaro kana kallon shi ya girma ya balaga amma kai da kanka ka san ba shi da hankali kamar yadda matasa ke yi yanzu ga wadata a gida ba su damu da addini ba da an dauki mota a je a yi karo a zo a ajiye da an dauki kuɗi a je a batar da su a dawo wannan za a ce suna da hankali ba su da hankali komin girman su fadfa'u ilaihim amwalahum min ghairi ta'khirin ila haddil bulugh wala ta'kuluha ayyuhal awliya'u kada ku ci dukiyarsu ku mika musu dukiyarsu walmuradu bil ma'arufi ay al muta'arafu bihi bayanan nas yadda mutane suka sani cewa wannan gwargwado wannan kudin in ya ci bai barna ba to wannan uguwa ko ƙauyen ko garin saboda mutumin ƙauye ba za ka haɗa shi da mutumin birni ba mutumin ƙaramin gari mutumin ƙaramin wanda yake talaka ne ba za ka haɗa shi da kowa da matsayinsa shi yasa ake cewa bil ma'arufi ba a kayyaje aka ce kaza ba sai aka ce bil ma'aruf jama'a musulmai ne ana sallah ana salati an sa abin da ya dace an sa abin da bai dace ba ko اقرأ للرجال نصيب sai kuma aka dawo an gama da zancen marayu da hakkokinsu Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan maganan filla-filla dalla-dalla gwari-gwari ya faɗa ga cikin ayon alkur'ani saboda me saboda abubuwan da ke faruwa ta karkashin ƙasa wanda ba a sani ba kamar yadda muka yi bayani mutane suna nan suna kwana cikin yunwa kuma ga da dukiya babban wa ya danne ko kanin mamaci ko wansa ya danne to sai Allah ya sai Allah madaukin sarki bayan ya gama bayanin wannan da gindaya shari'a filla filla sai kuma ya kawo zancen gado ya ce ai zamanin jahiliya mace ba ta gado maza ke gado sai Allah madaukin sarki ce a'a shari'ar musulunci ai rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لر... سياق آية قاشنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا suna da nasibi a cikin abinda iyayensu suka mutu suka bari ko kuwa makusantansu wanda suke akwai gado tsakaninsu sai kuma ce walin nisa'i nasibun mimma tarakal wani wal akrabuna haka kuma mata suna da nasibi gado da Allah ya tsaga ya basu cikin abin da iyayen suka bari ko kuwa a'a makusanta dangi waɗanda akwai mm, mm, gado tsakaninsu mimma qalla au kasura gadon nan kadan ne ko mai yawa ne nasiban nasibi ne mafurudan da Allah ya yanka ya ba maza ga naku ku, mata ga rabonku yanzu a wajen cewa kowa zai yi gado babu bambanci namiji zai yi gado mace za ta gada amma da yadda lokacin maguzawa in maguzanci ita kanta mace ana gadonta ne ba a ba ta gado sa'an nan kuma in mijinta ya mutu dangin su gaje ta ko in tana musu ke su aure ta ko su aure aurenta su aje ta ba za ta yi aure ba har ta mutu sa'annan su gaji abin da za ta gada sa'annan su gaji suna ita kanta gado a gadonta akai shari'ar musulunci ya ba ya bata daraja yace ai mace kamar namiji take wajen tana da hakkin yin gado wanda ya miki wannan ya baki wannan gata ya in yazo kuma ya rarraba yadda za a raba gado kada ki ce dan me akai saboda ke baki san hikimar da ta sa akai kai. an kwaco ki an mai da ke mutum ai mutum da ke to sauran kuma tafsili rarrabewar yadda za a yi gado din kada ki saka hankalinki ciki ki ce dan me kaza dan me kaza a'a me Allah ya ce a bani kada ki ce dan me aka ce a bani kaza rabin ɗa namiji kin shi shigi kenan kima Allah gyara kenan to za ki ga bukata ba za ta biya ba har abada waɗanda suka suga ki da sunan boko da sunan turanci da sunan yancin dan adam da sunan menene da menene sun kai ki ne suka baro za ki zo kina tafiya sai ki ga halaka suka kai ki su da kansu halakakku ne saboda me shari'ar musulunci da ya ce a baki rabin gadon ɗa namiji kina ta surutu kina ta ɓata rai kina suka shari'ar musulunci akwai inda yace a baki uku sa'annan a ba namiji ɗaya to me kuma zaki faɗa wannan aka ce lin rijali nasibul matarka sa'annan sai aka ce mace za ta ɗauki rabin gadon da namiji ba haka bane ba ba haka shari'a ta ce ba to sai kuma ne zai ce ya rasulullahi man abaru wa zai mana garta ga uwata ga ubana sai ce ummak je ka kai ma uwarka nagarta sa'an nan kuma wa yace sa'an nan uwarka ne sa'an nan kuma wa yace sa'an nan uwarka so nawa kenan sannan sa'an nan ubanka ma'ana sai ka yi ma uwarka su uku sa'an nan ka yi ma ubanka su daya gado in an raba gado ba za ta gama ya bar miliyan ɗari an zo an raba ku kaddara ma an ba ku daidai ke da shi magana ta kare kin je kin kashe ne kin batar ne kina kasuwanci ne ya samu albarka ko bai samu albarka ba amma dan da kika haifa ƴaƴan da kuka haifa ke da mijinki ke da ubansu aka ce su yi miki biyayya su uku kaddara za ki rayu shekara ɗari ke da mijinki ubansu kenan aka ce hakkinki su uku sa'an nan hakkin ubansu su ɗaya wanne ne ya fi miki gata wannan shi ne ya fi miki gata mutum ne zai ce ya rasulullahi man abar wa zai mana garta ina kasuwanci na samu kuɗi wa zan fara kulawa da yace mahaifiyarka bayan na kai ma hajjiya na bata kaza sai kuma wa aka ce sai ka sake bata sai ka sake bata so uku sa'annan kai ma alhaji sa'annan mahaifiyarka sa'annan kaza sa'annan kaza sa'annan kaza to nan ne aka nuna miki gata nan ne aka ce aka nuna miki gata amma waɗanda abubuwan da masu sanki suke yi ba ba daidai suka yi ba su kansu kuma sun san barna suke yi to amma in ba ta wancan hanyar ba ba za su samu su halakar da ke ba ya kamata ki fahimci wannan ki tabbatar da cewa addinin musulunci shine gatan kowa shine gatanki shine gatana shine gatansu shine gatan mu baki ɗaya duk sa'an da aka kauce ma addinin musulunci babu wata ƙungiya ta yancin ɗan adam ko haƙƙin ɗan adam babu wani bature babu wani arne babu wani kafiri da zai zo ya soki kamar yadda shari'ar musulunci ta soki kamar yadda shari'ar musulunci ta yi miki gata kamar yadda shari'ar musulunci menene suke faɗa abubuwan da suke faɗa ai mata musulmi kansu bai waye ba ta yi aure ta je tana hayayyafa ta hayayyafa biyar ta haifu goma ga jini ya zube jikinta ga shi nan kyauta ya kare wannan kuma ta yi boko ta je menene da menene ta menene <laughs> ah. <laughs> garba ke magana kowa wannan kuma ta je ta yi boko tana aiki ba ta son ta zauna ta hayyafa saboda kar kyauta ya kare kar mene da kare to da wancan da ta je ta hayayyafa ‘ya'ya biyar ‘ya'ya goma da wannan da take zaman aure ma balle ta hayayyafa ta sha magunguna saboda lafiyarta ta saura wace ce ta fi karko ta haihu jini ya zube mata fa har lafiyarta gashi nan duk kyau ya tafi eh wannan da take nuna kyau tana ji da kyau da boko ta yi ado ta yi menene kullum tana ta kai kawo ana kallonta to ki sani fa ba ke ce autan mata ba fa bayan shekara goma ko ashirin duk kyau ki bayan shekara talatin kyau ya yi mai ba a so a gankin ki zo ba haka ke ba in za ki wuce a kau da kai wasu kuma suka taso sababbin zubi su ake son a kalla ke kin zama ba a son a ganki ba kin gaji kin kowa ya gaji da ke wancan da ta zauna shekarar ta arba'in gidan aure tana hayayyafa ta tsufa yanzu ba ruwan kyau jikinta amma da ƴaƴa da jikoki haka suke ta ta har su sa ta kabari lokacin da ta tsufa ɗin Kyauta ya tafi lokacin take da kyau wajen ƴaƴanta wajen jikokinta wanda zai janye dan kwalinta wanda zai kawo mata abinci komai aka samu za kai ma hajiya za kai ma za kai ma jikoki ƴaƴa su kawo jikoki su kawo haka suke tarairayen ki har ran da za su saki kabari a lokacin wancan an bata da kyan kallo yanzu kina da kyan kallo ne shekara ashirin duk kyanki ya zube ba ki da yadda za a yi shekara ki mai kyanki ya tabbata bayan shekara ashirin in kika zo ka wuce ma ba a so a kallo ki a lokacin kuma sai Allah ya jarrabe ki kima wa'ansu su sababbin zubi sun taso kin lokacin kin kai shekara hamsin to ga yan shekara sha takwas ashirin da biyu wane ne abin kallo ke kuma kin zamo me ba mai so ya ganki wallahi tallahi ba mai so ya ganki lokacin kin gaji da kanki baki saba zama gida ba ko kin zauna ba zai yiwu ba titi da kika saba kai kawo kuma ba kallon ki ba ki da kyan kallo to ina yi ka kwana ina yi ka tashi wancan da ta zauna ta hayayyafa ta zubar da jini ruwan kyau ya zube mata yaya da jikoki haka suke tarairayanta in lokaci ya kai cikin dare wannan ta yi abinci gidanta ta kawo wannan ta yi abinci gidanta ta kawo ita ke baiwa makota abinci saboda albarkacin yaya da jikoki da ke da su da ke da ita wa fi karko sai ta shekara ɗari ana wannan abin ke ko kika shekara ashirin kyau ki ya kare ba a son kallon ki shi yasa da yan boko da masu boko da masu menene da turawa da yan yancin dan adam wallahi tallahi za su kai ki ne su baro ba son ki suke yi ba in son ki suke yi sai ki bi Allah da manzansa ki tsira dalili su da kike ganin kansu ya waye su ne suka ci gaba suke da ilimi suke da kimiyya da sana'a suke da jirgin sama suke da kasashe masu kyau akwai rana ɗaya da za su zo su tabbatar miki su ce aishe mu ma ba ashe ba mu da hankali ake duba muna da hankali kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazratuha alam yatikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun wa qulna ma nazzala allah min shay'in in antum illa fi dalalin mala'iku ce in antum illa fi dalalin mubin to a lokacin illa fi dalalin kabir to a lokacin da kazzal su wa qalu suwa masu hankalin masu ilimin masu yancin dan adam masu turawan masu menene da menene da menene da menene da yan boko da menene da menene sai su law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir law da nasma'u sama'an yanfa'una aw na'qilu kilu, kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir shi yasa in aka ce zaki ɗauki rabin gadon namiji kice daidai kenan Allah ya sa musu albarka an fahimta kada ki jayayya da Allah ba wanda ya taba jayayya da Allah ya shiri ba wa idza hadara al-qisma وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى in aka zo rabon gado sai aka samu ulul kurba dangi na kusa amma ba su da rabo cikin gado wal yatama da marayu wal masakin da miskinai da maraya da miskini da dangi na kusa amma ba su da rabo a cikin gado me aka aka ce farzuquhum minhu a dan yayyafa musu a dan tsakuro kadan a dan yayyafa musu haqqul aini kenan ko wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana mai sauki mai laushi mai daɗi kar a yi musu gori kar a yi musu kaza wannan dukiya ce ta marayu wannan kaza da kaza da kaza magana maganganu masu daɗi wanda za a zauna lafiya shari'a musulunci da'iman son zaman lafiya yake qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'u hadha wa qulu lahum qaulan ma'rufa marayu za a ba aka ce qaulun ma'rufa wajen rabon gado aka ce qaulun ma'rufa ka Allah madaukin sai ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha hazan yatba'uha azan sa'an nan sai Allah madaukin sarki ce wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وأندى da za su bar da za su bar magadansu yaya ƙanana za su ji masu tsoro me zai faru bayan mu mutum bar su wannan dukiya to kai ma ka ji tsoron Allah kada ka taba dukiyar marayu abinda kake so a yi ma yayan din nan shi kai ma za ka yi sa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya da karfe ce wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan waɗanda in suka bar ‘ya'yansu raunana suna jin tsoro kar a ci dukiyarsu kar a danne musu dukiya kar a yi musu kaza kar a cutar da su aka ce su ma su ji tsoron Allah wannan dukiya da ke hannunsu na wani ne shi ma da ya bar iyalansa a ji tsoron Allah a kare musu dukiyarsu khafu alaihim falyattaqullaha su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su fadi wal yaqulu qawlan sawaban su faɗi magana daidai magana wacce take da kyau magana wacce take ba zalunci a ciki kaulan sawaban sa'an nan sai Allah madaukin sarki ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma tabbas waɗanda suke cin dukiyar marayu za a zalunci Inna innama ya'kuluna fi butunihim nara wutan jahannama wuta suke cika ma cikin su wasa yaslauna sa'ira a za su shiga wutan jahannama a azanallahu min nari jahannama Allah madaukin sarki abin da ya faɗa kenan sa'an nan sai ya ce yusikumullahu yusikumullahu yuwaffikumullahu fi auladikum wannan doguwar aya da aka karanto da Allah ya saukar da ita ya yi ta filla filla dalla dalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar da mutane haka shari'a ta tafi da zaran kin ce dan me za a ce mace ta ɗauki rabin gadon namiji kima Allah rabbi kima Allah kin ce Allah gyara kin kore duk waɗannan ayoyi kenan kuma ayoyi ne na alkur'ani kuma ba inda zaki samu mafita sai cikin alkur'ani da sunna shi yasa kowa ya kasa kunnensa ya ji abin da Allah ya faɗa Allah ne yake filla filla cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin ƴaƴanku in za a raba musu gado lizzakari mislu hazzil unsayaini ɗa namiji ɗaya zai ɗauki rabon gadon rabon mata biyu kamar ka ce mace za ta ɗauki rabin na namiji kenan ko ɗa namiji zai ɗauki gadon mata biyu fa in kunna nisa'an fawqa ne in waɗanda za su yi gadon mata ne kaɗai kuma sun fi guda biyu sun kai mata uku falahunna thulutha mata raka, sai a raba dukiyar uku sai a ba su guda biyu su je su raba wa in kanat wahidatan in kuma ya ce mace kwaya ɗaya falahan nisfu sai a raba dukiyar gida biyu sai a bata rabi gadon ta kenan wali abawaihi li kulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu waladu to in kuma in mutum ya mutu yana da ya bar ƴaƴa sai zamana akwai mahaifiyarsa da mahaifinsa li kulli wahidin minhum as-sudus sai a raba gadon gida shida uba ya dauki daya uwa ta dauki daya sa'annan sauran a raba ma magada fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth in mamaci ya mutu bai bar ɗa ba ba uwar iyayensa za su gada sai aka ce uwar za ita kadai za ta ɗauki ɗaya bisa uku sai a raba gadon gida uku sai mahaifiyarsa ta ɗauki ɗaya fa in kana lahu ikhwatu in yana da yan uwa shakikai ko li'abbai ko yana da yan uwa fali ummihi sudus sai mahaifiyarsa ta tashi daga sulusi ta koma sudusi ma'ana ɗaya bisa shida kenan maimakon ɗaya bisa uku sai ta koma ɗaya bisa shida min ba'adi wasiyatin yusi biha audainin bayan wasiya da yayi wasiya kuma ba a yin wasiya ma magada sai wayanda ba su da gado don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithi amma kana da wasiya a cikin ɗaya bisa uku mutum kafin ya mutu a cikin dukiyar da ya bari yana iya ɗaukar ɗaya bisa uku ya aika lahira bayan ya mutu wannan dukiyar dukiyar za a raba zai iya yin bada wasiya a ba wani gida kaza a ba wani kanti kaza a ba wani kuɗi kaza a ba wani kaza kaza kaza kaza duk wa'annan wasiyar da ya yi sai a hada su baki ɗaya a ga sun fi ɗaya bisa uku dukiyar in sun fi ɗaya bisa ukun dukiyar sai magada sun yadda in ba su yadda ba shi kenan ba za a bayar ba sai a cire a dawo da wasiya zuwa sulisi ma'ana ya mutu ya bar miliyan uku kafin ya mutu akwai yassa akwai yan uwansa akwai yaron su da ya masa aiki suna wahala shekara talatin akwai kaza da kaza da kaza kuma gashi zai mutu zai ce za a bawa dubu ɗari biyar za a bawa ni kaza za a bawa ni kaza duk abin da ya ce a yi wasiya ɗin nan in ba su shige miliyan ɗaya ba za a ɗauka a bayar amma in sun shige miliyan ɗaya sun kai miliyan ɗaya da rabi to sun tsallaka haddin da yake da iko ya bayar kenan ma'ana dukiyar da ka tara ɗin nan in baka ka yi aikin alkhairi ba kana zaune ka lafiya kana mallakan biliyan ka ce ka ɗauka ka bai wa Allah ka yi masallaci a yi makaranta a ka yi kyauta ba wanda ya yace maka bai yi ba amma sai ka bar dukiyar tana ajiye har ka zo gashi nan za ka mutu to ba ka da ikon ka cire wani abu sama da ɗaya bisa ukun dukiyar shi ne za ka ɗauka ka yi aikin alkhairi da za ka je ka tarar alakhira in kai tsallake ɗaya bisa uku ɗin nan sai in magada sun yarda in ba ka ce a'a ba mu yarda ba dukiyarmu ne yanzu me za ka yi da dukiyar gashi kana kwanci abinci ma abinci ma cin abinci ma ya gare ka suna Allah Allah su ga an zare ran su yi murna su je su raba dukiya fikinar da ta samu kowa fikinar da kowa ke ciki kenan duk mai mulki duk wanda ya tara dukiya yana jin zafin wannan sai sa su ma duk wanda aka tara ma dukiya Allah Allah suke ya mutu duk abin da zaka ba ƴaƴa wallahi ƴaƴanka duk abin da zaka yi musu bai fi a ce su ke mallakan kuɗin ba fa kada ka raba ɗaya biyu da a ce kana musu alkhairi ciki ai gara su suka mallaki duke su yi abin da suke so a ci sai sa mata suna jiran tumuni ƴaƴa suna jiran abin da za a zo a raba a gaji da kai a gaji da kai wallahi wani kashe mai gidan su an aka jira aka gaji sai a sa masa magani ya mutu ko a yi menene da menene saboda dukiya ya zama mai gadi kuma ba abin nan in ya zamana ba wanda ake ganin zai akwai wanda suna kwance suna ai timanin su mun sani timanin su suke jira Allah Allah suke ya mutu a basu timanin su ya san da haka akwai takaici sama da haka sa'an nan kuma da matan da 'ya'yan eh, sihiri ake yi sai a sihirce mutum yana ji yana kallo ba zai iya ɗaukar dukiyar sayar aikin alkhairi ba sai in matarsa ta yarda ko ɗansa ya yarda amma da matan da 'ya'yan suna ɓarnata dukiya yadda suke so kuma ba yadda zai yi saboda sun an sihirce shi an aji yana ji yana gani ga dukiya kamar me yana ji yana gani biliyan ɗayan ka mallake biliyan ɗaya aka ce kullum ka kashe dubu talatin sai ka shekara tamanin kana cin biliyan ɗaya bai kare ba to wani yana da biliyan biyu wani uku wani hudu wani har ya kai goma amma ya cire kuɗin ya yi aikin alkhairi yana jin tsoro yana jin tsoro ba zai iya ba to iyalansa wai sai su hirce shi suna Allah Allah ran da ya mutu sun samu kuɗi kenan in ya ce zai cire a gina masallaci ko makaranta wallahi sai ba su yadda ba kuma ba yadda zai yi amma kullum ya ba wannan dan miliyan goma je ya kasuwanci kudi ya salwance kudi ya kudi ya salwance ya sake ba wani ya sake bashi wani ya ce masa ya ce masa mota sabuwa miliyan uku miliyan nawa ne ya je ya yi karo ya lalata lalace ya je aji a sau masa duk waannan barna ta dukiyar da za su yi wannan ba komai ya cire kuɗin a taimaka ma addinin Allah ba zai iya ba ba za su ba shi daman wannan ba amma wannan dan an ba shi jari miliyan uku kafin shekara biyu kudi ya kashe kafin shekara ta kare kudi ya kare amma wannan miliyan biyar kafin shekara uku kudi ya kare amma wannan kaza miliyan kaza haka ake ta bayarwa kudi kuma suna ta karewa kuma dole sai ya bayar saboda 'ya'yan sun zama mishi fitina a ran shi ba wacce za ta yadda tana zaune an ba dan wacce ita ba ba danta ba ita ma shi an ba danta in ba ta da ɗa sai aya mace ita ba ce shi an je Dubai an jiro mata kayan buki kayan aure ba yadda za a yi ka tara kuɗi ka zauna lafiya duk wanda ya ce zai tara kuɗi ya zauna lafiya bai san menene kuɗi ba audai ne ko bashi bayan wasiya da zai yi ko bashi da ake bin shi za a cire in mutum ya mutu ya bar miliyan uku sai a cire wasiyan da ya yi kar ya shige ɗaya bisa uku in ya shige ɗaya bisa uku sai magada sun yadda ka a duk wanda ke da rabo cikin gado kuma ba za mai wasiya ba sai wanda ba su da gado sannan na biyu ana bin shi ba su suka a cire a biya to abin da ya shaura ragowa shine za a raba ma magada an fahimta A-ba uku iyayenku wa abna'uku da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku sai wane ne zai fi muku amfani wane ne zai taimaka muku addu'a wane ne zai cewa zai tana da koya muku addu'a wane ne zai yi abin nan hubus ya ce gashi Allah kai mawa ne wa zai muku kaza wane muku kaza Allah shi ya sani faridatan min Allah farilla ce Allah ya yanki ya tsaga inna Allah kana aliman hakima ina bara inna Allah kana aliman hakima Bana lokacin da Allah ya ce ya baki rabin ɗa namiji Allah yana da ilimi yana sane kuma da hikima yi wannan da hikima yi wannan abin da ake ce mai hikima kuma shine mutum abin da ake ce mai hikima shine mutum yayi abin da yake daidai Allah ya sani adalci yayi kuma da ilimi yayi ke kuwa da jahilci da fasikanci da rashin kula da addini da menene da menene da goyon bayan turawa da goyon bayan yan boko da goyon bayan menene da menene yan kungiyan yancin dan adam kungiyan yancin menene da menene mata kungiyan wallahi tallahi za su kai ki ne su baro sai ki dawo ki natsu me Allah ya ce Allah ya ce kaza rabi ya ce a bani gani ni da kani na sai da aka haife ni na shekara goma aka haife shi aka ce a bashi miliyan ɗaya a bani miliyan ɗaya shi a bashi miliyan biyu tunda miliyan uku aka haka shari'a ta ce sai ke ce Allah ya saba miliyan ɗaya albarka shi kenan kin miliyan ɗaya giyar miliyan ɗari kenan amma dan me za a yi haka dukkan mu ɗaya muke uwan mu ɗaya uban mu ɗaya dan na zama mace a to kima Allah raddi kenan kin shishigi kin shiga hurumin Allah kenan kin nuna Allah bai daidai ba ke da jin daɗin rayuwa kuma har abada Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم